421 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na biyu da watan shida da shekara ta dubu biyu miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na tamanin da biyu darasi na biyu za mu tashi kitabun nikahi kitabun nikahi wannan babi da zamu shiga yau babban babi ne wanda ya kunshi matsaloli da suke magana akan annikahu annikahu kuma aure kenan ko da yake annikahu a cikin harshen larabci yana nufin abdammu wattadakhul abdammu wattadakhul wannan shine ma'anar annikah a larabci ma'ana shigar wani abu cikin wani abu ko haɗuwar wani abu da juna shine ake kira annikahu amma islahi a yaren hafu idan an ce annikahu suka ce akadun baina ya yahillu bihi alwatu akadun baina zawjaini yahillu bihi alwatu wato kulla aure ne tsakanin ma'aurata biyu miji da mata wanda wannan kullawar ke halatta saduwarsu da juna ta fuskar auratayya an gane ko wato duk abin da zamu karanta na hadisi a wannan babi ne wanda suke magana akan aure in ma kudai farwa game da shi da kuma bayanin hanyoyin da ake bi a yi shi عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه hadisi an karbe shi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da gare shi Abdullahi dan Mas'ud ce kana lana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya da Allah tabbata gare shi ya ce da mu ya ma'ashara shabab ya ku matasa ya ku matasa ma'ashar wato jam'i ne la wahida lahu min lafzihi baya da mufardi a sa shi kansa jam'i ne amma shi ana masa jam'il jam'i sai a ce ma'ashir ma'ashar wato taro ma'ashir taro bayan taro kenan adadi bayan adadi ashabab kuma wata marhala ce zango ne a cikin rayuwar dan adam da dan adam ke shudewa da shi yakan fara daga shekaru sha biyar ya tuke zuwa shekaru arba'in da haka dan shekara sha biyar sha bakwai ashirin da biyar har arba'in duk saurayi ne an fahimta ku ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa man ta aminkum alba'a wanda ya sami ikon yin aure cikin ku lafazin alba'a yana daukar ma'anoni biyu a wurin malamai ma'ana ta farko suka ce alba'a aljima'a saduwa da mace waɗansu malaman suka ce ba wai saduwar ake magana ba nauye-nauyen da ke cikin aure alba'a din shine takalifu zawaj nauye nauye da ke cikin auratayya da kake miki da wannan wani mai manta da ita kai bayani da daga baya a takalifu zawaj shine alba'a wato shine iya siyarwa iya tsugunarwa iya tufatarwa sannan lafiyar saduwa da macen duk mutumin da yake da ikon ciyaswa tsugunarwa samar mata wurin zama kenan ko naka na kanka ko na haya an gane ko ko na kana kanka ko na haya duk ba ka tsugunar da ita ba ka ba ta matsuguni ka ba ta mahallin zama tufafi duk baka kasa wannan ba sannan kuma kana da lafiyar da zaka iya biyan bukatar ta fuskar ta namiji to wannan shi ne ake kira alba'a da haka ba zai yi kawai saduwa ita kadai ake nufin duk wanda zai iya saduwa ya aure ba dole sai wanda zai iya saduwa tare da ni nauye-nauyen da ka iya biyo baya ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa manista ta aminkum alba'a wanda ya samu ikon daukan na yanayin aure cikin ku falle ta zauwa to lalle ya aure fa innahu lalle shi auren aghaddu lil basar shi ya fi rufe idan mutum tunda ubangiji ta'ala ya ce wa kullul mu'minina ya kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa hafizu furujahum ta wa mummune cewa su rufe idanunsu abin nufi da rufe ido ma'ana su daina kallon mata kallo na haramun su daidai to abin da zai taimaka wajen hana wannan kallo shine idan kana da mace wanda za ta dauke maka kewa ta yadda ba sai ka ketare halal ba zuwa ga haramu wa ahsanu lil fardi kuma ya fi katangance farjin mutum wato ya fi sanya wa mutum katanga ta yadda ba zai fada cikin zina ba wa man lam yastati wanda baya da iko fa fa alaihi bis sawmi to sai ya lazinci azumi fa innahu lahu wida'un domin shi azumin nan sai ya zame masa alwija'u dandaka alwija'u shine dandaka dandaka kuma shine wato jikin mare nan dabba ko jikin mare nan dan adam a ciki ba ko ɗan su kulule guda biyu ba to waɗannan su ne suke baiwa mutum karfin mazakunta da zaran an feɗe an zare su to shi kenan ba maganar karfin mazakunta kuma ko kuma in ma ba a ba idan aka dandake su ha kuma ba maganar karfin mazakunta ko ga dan adam ko ga menene to alwija'u dai shine dandake su kamar yadda kuma al-ikhtisa'u bis-sad wannan kuma shine wato a yanka a cire su shine al-ikhtisa abinda wato wannan sa'ad bin abi waqas cewa Usman bin Maz'un ya roki izini wajen manzon Allah cewa ya ba shi dama mana ya kaula cewa aure kawai dan yayi ta ibada yace sai manzon Allah ya hana shi yace da ya ba shi dama da dukan mu sai mun je mun yi ikhtisa wato kowa sai je a ko a yi masa operation ko a masa menene a zare mare nan sai da ma ya dina sha'awar mace kawai don tsabar ibada to sai Allah ce ba za a yi ba ya hana to sai zan to yin wannan din ya zama mai kenan haramun kenan ko mutum yi da kansa ko a kama shi da karfi a yi masa duk da ya zama haramun irin yadda sarakuna suke yi da bayi irin wanda suke shiga cikin mata suna yi musu hidima su dafa masa abin su yi musu wanki su yi musu mena dan kare yake awar matar sarki sai a dan da ke shi nan ya zama santolabi sai dai ya wanki ya dafa abinci ya shara amma ba zai iya kusantar ya mace ba da yadda zai ita kuma dan saboda shikenan babu karfin saduwa da ya mace to sai yake cewa da manzon Allah ya ba shi izini to da mun riga mun istisai to wannan shine ikhtisa amma wija kamar da muka faɗa shine dan da kewa kaga wannan ya nuna ma rashin imani da taurarewa an gane ko to wannan hadisi yana zaburar da matasa dangane da yin aure ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato lalle ne mutum yayi idan ko mutum ba zai ba to shikenan sai ya azumi ko in mutum baya da halin yin kai to sai ya azumi to malamai sun yi sabani hukuncin auren nan shin tilin sai ko kuma sunna ne wato ana nufin mustahabbi ko menene malamai da sun yi sakani daban-daban jumhurin malamai ina nufin mabiya yawa sun tafi kan cewa aure ba tilas bane ba lalle ne cewa kowa sai ya aure ba amma ibn hazm da su da yan zahiriya suka ce aure tilas ne ba wata wata aure tilas ne to amma zancen su ne zaka samu cewa karfin su baya da yawa sosai domin da aure tilas ne da ba za a baka makafin su da yin azumi ba ko ba haka ba a to sai suka yi amma malikiya suka yi zance wanda ke akwai tafsili a ciki cewa kan zama tilas wani lokaci ya kan zama sunna wani lokaci ya kan zama musabi wani lokaci wani lokaci ya zama kaza wani lokaci ya zama kaza to wannan zance shine ake kulawa da halin mai yi idan mutum yana da halin yi kuma in bai yana jin tsoron fadawa zina to wannan yi ya zama tilas akan sa kenan wajibi ne ya aure an bayyana ko idan mutum yana da halin yi amma ko da bai yi ba yana da tabbas shi ba mai karfin sha'a bane ba zai fada zina ba to wannan duk da haka an so ya aure saboda rayar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda rayar sunnar annabawa gaba daya annabawa gaba daya sun yi aure auratayya wannan nazarce shi ne ya ku karfi وعن انس بن anhu رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حمد الله واثنى عليه وقال لكني لكن انا اصلي وانام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare yace lalle manzo sallallahu alaihi wasallam hamidallaha yayi godiya ga Allah wa asna alaihi yabi wa qala sannan yace lakin ni ana usalli amma ni nikan yi sallah ta nafila da dare wa ana sannan kuma nukan yi barci duk a cikin dare dai din wa asumu kuma nukan yi azumi kamar yau wa uftiru kuma nukan ajiye kamar gobe kenan wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata famar raqiba an sunnati wanda duk ya kyamaci sunnata falaysa minni manzo Allah ke baya tare da ni malam yayi lamba daga kasa yace lil hadisi sababun wannan hadisi ba haka kawai yazo ba akwai sababi da ya haifar da shi menene sababin da ya haifar da wannan hadisi yace ja'a thalathatu ratun ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wadansu mutane uku sun zo zuwa ga gidan matayen annabi sallallahu alaihi wa sallam rahat jam'i kenan na mutanen da sun kai uku kuma ba su wuce goma ba uku zuwa biyar har zuwa bakwai zuwa takwas zuwa tara waɗansu suka ce daga tara zai sa waɗansu suka ce ba komai goma ana iya kiransu da suna rahat waɗanda suka ce tara kaɗai za a tsaya wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun kama fi suratin naml ja'a thalathatu rahatin waɗansu jama'a mutane guda uku sun zo ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga gidajen matan annabi tsira da mun tabbata gare shi yas'aluna an ibadatihi suna tambaya dangane da ibadar annabi yaya ibadar su take falamma ukbiru yayin da aka labarta musu ai ga yadda ibada take ka annahum taqalluha kamar su suna ganin ai kai kadan tsammanin su ibadar ta fi haka yawa da aka faɗa sai sai ibadar annabi ke ta yi kadan ba ta da yawa ba ta da yawa kalu sai suka ce aina nan ne rasulullah amma ko ma da kai kadan ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara Allah ya riga ya gafarta masa abin da ya gabata nan gurbin sa da kuma wanda ya saura nan gaba zai duk an gafarta masa da haka in ya ir ibada ir kadan ma wannan babu laifi kila dan an yafe masa ne shi yasa ba sai ya da yawa ba amma tun da mu ba a yafe mana ba ko mu rubanya akan yadda yake ne abin da suke so su ce فقال amma ana fa inni usalli al-layla abada yace ni daga yau zan ci gaba da sallah sallatin dare gaba ɗaya har abada kowane dare zan sallace shi gaba ɗaya wa qala akhar dayan kuma yace wa ana asumu dahar wa la aftir ni zan yi azumin kullum kullum ba zan sha ruwa ba wa qala akhar dayan kuma yace wa ana a'tazilu an kan daga cewa mata ba zan yi aure ba sai ibada kawai فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم sai manzon Allah kura da amincin Allah tabbata gare shi yazo gare su fa kana yace antum kuntum kaza wa kaza shi yanzu ko ne kuka ce da kaza da kaza din nan ko ne kuka ce wancan yake zai sallah kullum dare wancan zai ta azumi kullum wancan zai kawar fiya mata ama ku saurara ku da ama da ana duk ma'anar su daya harfin istiftahi ne litambihi dan wato fadakar da abokin zance ama ku saurara ku ji inni wallahi la akhshakum lillahi wa atqakum lakum yace wallahi ni la akhshakum lillah na fi ku jin tsoron Allah wa atiqakum lahu kuma na fi ku kiyaye dokar ma'ana inda a ce yin azumi kullum kullum ba fashi yana cikin takawa da ni zan fare inda sallar dare kullum kullum a sallaci dare gaba daya yana cikin takawa da tsoron Allah da ni zan fare inda kaula cewa mata a da yin aure wannan na nuna ibada da salahar bawa da ni zan fare idan na fi kowa jin tsoron Allah na fi kowa kiyaye dokar Allah sai ke walakin ni ana usalli wa ana amma ina yin sallah in yi barci har zuwa karshen hadisi kuma ina yin azumi kuma in sha ruwa kuma ina auren mata kamar rabi ba an sunnati dukkan wanda ya kiyamata sunnata fa laysa minni baya tare da ni shekul islam ibn taymiya yake cewa duk abin da annabi ya ce laysa minni ko ya ce laysa minna kamar mun gaskana fa laysa minna kamar mun ba an sunnati fa laysa minni ko nesa kaza kaza ka zuwa karfi duk abin da Allah ce baya tare da ni ko baya tare da mu yake akwai razana zuwa mai yawan gaske a ciki zai iya daukar ma'ana baya tare da mu a cikin musulunci zai iya daukar baya tare da mu mu yan aljanna zai iya daukar baya tare da mu mu bayan Allah na gari zai iya daukar baya tare da mu mu managarta duk dai wani abu zai iya daukar ɗaya daga cikin ma'anonin nan kowace ko aka ce ita kadai ya dauka to yaya mutum zai kai kansa kenan to saboda haka yana da hadarin gaske abu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ya kyamace wannan abu in kai rago ne ka ka sai to sai ka hakura da cewa ka ka sai amma ce abu ko nuna kyama a cikin sa to wannan abu ne mai hadari da zai iya fitar da mutum daga cikin musulunci na kuma wanda zai izgile ga wannan to kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wanda duk ya kyamata aure to za ya tare da shi in ba ka da halin yi to shikenan sai ka shiga karkashin ayar wal yastafu fil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wadanda ba su da iko to shikenan su kame kansu har yanzu lokacin da Allah zai yarwata musu da zai yarwata musu daga cikin falalarsa wannan shikenan baka da shi shine kake roƙon Allah ya baka baki har abin kai ba amma kana da halin yi kana da halin rikewa ko da akwai wahala cikin rikewar a cikin duniya ne ne ba wahala da sa'a da sabo ko da da ayyukan da ayyukan sabo ko ne akwai wahala ko ba haka ba yadda kake ganin aka na maka wahala haka indai za yi zaman kanka ma akwai wahala zaman dara ma akwai wahala yadda kuma za ga rike mace a gida yana da wahala haka ko matar da za nema a waje ko banza ita ma kuma rike ta akwai wahala wani lokacin ta nuna ka ta gida wahala <laughs> to me da ka da jin tsoron aure kenan saboda haka ya bai kamata muke nan mutum ya ce zai kyamata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kudaitar game da shi wa anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوج الودود الودود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه ابن حبان وأنه هكا أن كفوا حديثي لقى أنس بن مالك يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله قيادة أمركم الله ثبت بريس يا كفن في يأمرنا بالباءة yana umartar mu da yin aure wa yanha an tabattul kuma yana hana mu at-tabattul shine yankewa aure din at-tabattul dai asalin sa shine al-inqita'u lil ibada yankewa ka fita daga komai harkar duniya kawai dan kai ibada sawa'un cikin yanke wannan ka yin aure ka yanke wa mata kawai dan ka zauna kai ibada sawa'un cikin yanke wannan ka yanke wa kasuwanci ka yanke wa mutane ka fita bayan gari ka yi bukka ka shiga ciki ko ko dutse ka shiga ciki dai ibada duk manzon Allah ya hana wannan wannan ita ce rahabaniya wanda babu shi a musulunci sai a cikin kiristanci wa rahabaniya ta nirta da uha ma katabna ma alaihim illa ta za'a rubuwan Allah su ma Allah bai wadanta musu su suka yi kirwa kansu jahilcin sai sa sai suka dauka irin wannan yankewar wato ita ce ke nuna ke nuna wato yardar ubangiji subhanahu wa ta'ala da bawa ina ba ta fahimta manzo Allah yana an tabattul nahyan shadidan yana hani dangane da yankewa al'amuran duniya hani wanda yake mai tsanani wa yaqulu yana mai cewa tazawwajul waduda alwadud tazawwajul wadud ko aure mace mai haihuwa alwadud kuma wanda take a bar kauna fa inni mukafirun bikum al-anbiya a yawmal qiyama domin ni zan yi wa annabawa takarar yawa da ku a ranar tashin kiyama zan yi takarar yawa tsakanina da annabawa ko zan nuna a matsayin ko zai in ni takarar yawa tsakanin da sauran annabawa in ji Allah sallallahu alaihi wasallam a nan yana ba da shawara kenan bayan yin auren sai ba da bayanin irin matar da ya kamata a aura siffarta ta zanto wato ainihin alwalud alwalut mai haihuwa akan gane mai haihuwa kuma ta hanyar irin gidansu idan an ga yadda tana haihuwa ko ga kaunarta tana haihuwa ko ga mahaifiyarta ba ita kadai ta haihuwa ba ta haifi yaya bakwai takwas goma wata ma da haka to wannan lalle dangin gidansu akwai irin haihuwa ne to ana son mutum zai aure ya auri irin haihuwa kenan kaga yana daga cikin manufofin aure shine a yi a haihu sannan ko mutum ya auri alwadud daga alwudd ne alwudd soyayya alwadud tana daukar ma'ana biyu ko dai alwadud wadda take son ka kai ko kuma alwadud irin wadda ake santa ina fata an fahimta idan an ce wadda ake santa ai ba banza aka so ta ba tana da sufofi na kamala da halin alasan barka shi yasa sai kowa ya sa rai to kai ma sai ka sa rai sai ka aure ta <laughs> shine alwadud bi ma'ana almahbuba allati yuhibbuha an-nasu kaseeran lima laha min khisalin hamida mutane na kaunata saboda halaye na gari da take da su saboda kame kai saboda tabi'a ka san mutane suna da wani tabi'a ko da mutumin banza fa baya son yar banza dan ya san za su yi tsiya tsiya da ita sai ga ya fi son ta gari ko da shi ba na gari bane ba dai ya fi son ta gari to kenan duk da take ta gari sai kuma ta zanto alwadud kenan wanda ake kaunarta to manzon Allah ce irin wannan ma'ana ba wai yana nufin cewa alwadud dole ne sai ta zanto kowa da kowa na kaunar ka ba sai ka ga mutane biyar sun sa kai ka zama na shida ba haka manzon Allah ke nufi ba a takaice dai tana daga tana tana da halaye na gari wanda bayan Allah na gari za su kaunace ta to halaye na gari kuwa wato ne halayen da suka dace da ladubba na addinin musulunci don wani lokaci mace ta iya zantowa tana da irin wannan halayen amma kuma saboda ɓacin mutane da lalacewar tarbiyyar su sai kasance ba irin ta ake so ba an gane ko yanzu wani idan yanzu aure zai aure yarinya idan ga tana yawan sa hijabi akai akai sai ce baya so wannan za ta fata masa tsari idan abokanin su sun zo za ta kunya ko in ma ya aure ta kuma ya hana ta hijabi to kaga wannan ma'aunin sa ba ne musulunci ke amfani da shi ba ire-iren su suka yi yawa kaga yanda wata ta gari su ba zuwansu da ita to karka ce tunda waɗannan bara mutanen ba ba su kai mata hari ba kenan ba ta zanto a bar kauna ba kenan ita a bar kauna ce fi haddi ha amma an samu khalal da tangarda cikin kwakwalan su shi yasa ba sa kaunar irin wannan su saboda tangarda kwakwalwar su ba ta ba su sa sako daidai shi yasa sai sai suka raina ma irin matar da take mai kame kai mai mutunci mai hijabi mai sallah mai azumi da sauransu saboda su ba irin wannan suke so ba so suke wanda suke kaza da kaza da kaza da kaza wadannan sufofi na abin nan waɗanda suke ba na gari ba yan duniya suke yan duniya suke so rawahu ahmad wa sahahahu ibn hibban imam ahmad ya rawaito kuma ibn hibban ya inganta shi tabbas hadisi ne wanda yake sahihi وله شاهد عند ابي داود والنسائي وابن هبان من حديث معقل بن يسار وان حديث هنا حديث لك مسجد أو أبو داود والنسائي دكم ابن هبان واتو a riwayar ma'akil ibn yassar wato sahabin da ya rawaito su kenan daga الله Allah sallallahu alaihi wa alihi tun daga farkon hadisin har yanzu a nan gurin mun fahimci cewa lallai manzon Allah ya zaburar game da aure ma waɗansu hadisai da dama waɗanda malam ibn hajar bai kawo ba suna da dama manzon Allah na cewa duk a cikin al'amuran duniya gaba ɗaya ba abin da na fi ya fi kayatar da ni sama da abu guda biyu turare da masu tagari cikin duk abin da mutane suke so ko samu a duniya yake cewa ba abin da ya fi kayatar da ni sama da ababe guda biyu turare da kuma mace tagari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake banda wannan cikin duniyar ku ba wani abin da yake burge ni da zan ga ya kamata in yi kokowa wajen neman sa sallallahu alaihi wa sallam ko ga Allah yake cewa ita duniya alati amma mafi alheri mafi nagartan alatin ta mace ta gari sai ya fassara mace ta gari yake cewa ita ce wanda za ta faranta rai idan mijinta ya kalle ta ba bakanta rai ma'ana za ta faranta masa rai saboda shigarta saboda ladabinta saboda dabi'unta ba kazama ce ba ba wawa ce ba gidajiya ce kuma ta iya tsara magana kuma ta san lokacin da za ta fito kowace magana an gane ku sannan kuma idan ya umarce ta kuma za ta bi ba za ta saba masa ba ba mai tsiyawa ce ba mara kunya bace ba sannan kuma idan baya nan za ta kare kanta kuma za ta kare dukiyarsa to wannan manzon Allah sai nuna irin ta ce mace ta da wanda ya kamata mutum idan ya tashi neman aure ya nema ki wanda za ta faranta masa rai idan ya kalle ta ma'ana tana da tsaftar jiki tana da tsaftar tufafi kuma ta iya ado ko da cikin gida ta yi masa ado dai za ta hana shi fita waje to wannan irin matar da ake bukata kenan sannan kuma da ya mata umarni kuma za ta bi matukar ba sabon umarci ta ba sannan in baya nan yana da tabbatin za ta kare mutuncin kanta kuma za ta kare dukiyarta shi yasa aka ce ita mace lokaci guda tsuwa ce ta ƴaƴanka kuma lokaci guda tare ce taka dan za ta lura da lissafin dukiyarka da ya kamata a kashe a lokacin da ya kamata a kashe kuma tana iya ajiye maka kuma lokaci guda sakatariya ce taka wajen har haɗa ka da tsara ka kasan da sauransu sannan kuma a lokaci guda kuma wato kuma za ta kasance abokiyar sirrinka cikin waɗansu al'amura da suka shafe ka abokiyar shawararka wato sufofin nasu suna da yawa kwarai da gaske da malamai ke yin bayanin su a cikin littattafai don saboda mai kusa san irin karamci da take da shi idan ita ma ta shirya don ta zama haka din amma idan ba ta san wannan masauliyar ba sai da cewa ba yi da za ta yi maka daga cikin waɗannan al'amura an gane ko to kaga wannan hadisi duk yana kwadaitarwa sannan wani hadisin daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alherin al'ummata waɗanda suka fi yawan mata ma'ana wanda yake da biyu ya zuwa mai daya wanda yake da uku ya fi mai biyu wanda yake da hudu ya fi mai uku haka manzon Allah ce mafi alkhairin al'ummata wanda <laughs> da waɗansu hadisan ma daban amma dai kada mata ko fi yi zanga zanga su hana gobe a bulugul maram bari mu ta ne ne da wannan malamin bulugul maram dai ya ga mutane su je su yi kari manzon Allah dai ya faɗa karkan cikin hadisi na'am eh. Eh. har yanzu ba za mu ce ya kai su matsayin farilla ga kowa da kowa ba dai ya zama farilla kamar yadda muka faɗa ga waɗansu ɗaiɗaiku domin da ya zama farami aini da kowa da kowa ya Allah zai ce wala ta'fu jina ladina da yajidun nikahan hatta kuma lafi min fadli hatta su kame kansu su hakura tun yanzu ba su da halin yi su kame kansu har sai Allah ya wadatar da su daga falalarsa da ya wadatar da su kenan sai su yi sai su sannan zai iya wa yana da halin yi yana da halin kaza da duk abin da ya tafi amma ba ya da lafiya to wannan ga kuma ko suna tare da ita ma za a iya rabawa in ba ya da lafiya kaga ba za mu ce ya zama wajibi a kansa ba shi yasa ba ma iya cewa ya zama wajibi kan kowa da kowa lokaci guda sai da yakan zama wajibi kan waɗansu waɗansu kuma bai zama wajibi a kansu ba in ma saboda rashin halin tarwa in ma saboda rashin lafiyar sa shi miji an gane ku وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله li قال تنكه المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها fadfar bi zati dini taribat yadaka muttafaqun alaihi ma baqiyati sab'a wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare yarda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tun tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace dan dalilai guda hudu abin nufi nan labari ne annabi ke bayarwa ba tawaye ko aure ba saboda dalilai guda hudu a yana ba da labarin halayyar mutane mutane sukan yi auren mace idan sun tashi aure saboda ɗaya daga cikin dalilai guda hudu limaliha imma saboda dukiyarta wali hasabiha ko dan saboda matsayinta ko mutuncinta wali jamaliha ko saboda kyanta wali diniha ko saboda addininta ma'ana akwai wanda idan ya tashi auren mace yana son mai dukiya ne dan shi kawai aikin sa shine wanke goma ya sa biyar ba wanke da wata hidima to wannan shi yake so zai aure su imma dan ita kudinta imma kuma dan kudin mahaifinta imma dan kudin wanka yau da dama mutane suna yin aure saboda connection eh babanta an ba shi kwamishina to bari ya raka ya aure ta ko ya aure kanwarsa dan saboda ya zama shi ma dan cikin da kwamishina babanta na presidency babanta na presidency shi ma zai raka sai shi ma ya jike yana jin dumi dumi da karshen fadar shugaban kasa wanda an ba shi haka wadansu suke yi duk wannan yayi aure ne saboda me saboda dukiya waɗansu mutane haka suke bi wani haka biha alhasab malamai sun yi safani wadansu suna fassara da al'izzu wa sharaf al'iz wato girma kenan kamar matsayi kamar farauta kenan kafin sarauta daban kuma kuɗi daban da akwai sarakan da ba su da kuɗi amma da akwai sarauta sai na sai zafin makami amma ba kuɗi a kasa babu kuɗi a kasa to wani abin da yake so kenan girman da matsayin gidan da shaharar gidan hasab shi ne shaharar gidan an fahimta ko to wani abin da yake bukata kenan dan a ce shi ma ya aure ɗan gidan shahararru shi ma sai ya shahara saboda shaharar gidan da ya aure din wani jamaliha wani kuma abin da yake bukata shine kyau shi in dai mace ba ta da kyau to ba za a je ko ina da shi ba kyakkyawa kawai ke bukata ta fuskar tsarin birin ta na waje ha wani kuma saboda addini wannan kamar da malamai ke faɗa jumla ce khabariya manzon Allah labari yake barwa har yanzu bai ba mu hukunci ba yanzu ne dai ba da hukunci sai manzon Allah ce fazzar bi zati dini karabauta da ma'abuciyar addini ma'ana ka nemi ma'abuciyar addini to wannan umarni ne manzon Allah shawara ce kuma umarni ne cewa ka nemi ma'abuciyar addini idan za ka yi mai idan za ka yi aure saboda in ma ka aure mace dan kuɗin ta ba dan addinin ta ba kuɗi dai na iya karewa to kenan daga nan kuma aure ya mutu ko tana da kuɗin kuma ta hana ka to kuma kai yaya kenan daga nan kuma aure ya mutu kenan ko ka aure ta mai gidansu din yana da kuɗi ko baban su kuma ya banza da kai a kyale ko ai maka je ka mutu to daga nan aure ya mutu kenan kaga ba dan Allah kai aure ba kenan saboda haka karka sa wannan abin dan abu ne ba da wamamme ba za a iya neman sa a rasa wani lokaci haka idan ka aure ku domin matsayi wannan matsayin zai iya wani rana a neme shi a rasa idan makami ne ko wani abu haka in ka aure ta domin kyawu yau da gobe ko ta bar komai ba in aka ce wannan ita ce sarana da kyau a duniya ka zo ka aure ta ka zo kuka zauna gida daya kana waje suna waje kowa na wa kowa kurjini amma idan aka zauna a faɗi tare a tashi tare a kwanta tare a tashi tare sai ka ga gajiyawarsa wannan kyan wani lokacin sai ka ka rabu da ganin sa ya daina burge ka ya daina baka tsoro irin da yanzu halayya ta ce kawai za ta rike ka amma ka kalle ta ka kalle ta har ka gaji da menene kuma da tun wurin kana daga waje gani kake in ka samu wannan aika don komai to kun zo gida an yi shekara ɗaya an yi shekara biyu duk ma abin da kake kuɗayi dai an yi an yi an yi an yi har an gaji yanzu mai rage sai halayya kawai wallahi ba abin da ya bane ba daga nan wani ba abin da rage sai halayyarsa idan tana da halayya ta gari ko shikenan wannan kuma halayyar ita ce za ta ba da dama a cikin da ma kai ma kamar haka ne da kafin ka zo tana ganin ai in sami ka ta more da kowa sama da kowa kana mata kwarjini a waje amma da an zo gida ba ta tace da gobe da gobe da gobe jikin wannan kwarjinin kuma ya riga ya rabu ya rage yanzu yadda za ka yi shine halayyar ka halayyar ka shine za ka bi ka abin nan sauransu kamar ah, ibn al-jawzi ke magana ga wani babban malami ga shi ya manyanta sai ya auro yarinya ya yace aiki ya same ka ce mai ah, ya yace a to yanzu kai dai lokacin da zaka kai matsayin ka daina gamsar da ya mace ita kuma lokacin ta fara sha'awan ɗa namiji kai kuma yanzu cika ka ya ce amma zan baka shawara idan an je wannan lokacin sai ka yawaita kyauta <laughs> yawaita kyauta ka yawaita hira ka yawaita wasanni haka na baki da ɗauke mata kewa da menene da kuma sa ta waɗansu ayyuka da za su shigaltar da ita da rana sai aiki da yawa ta gaji da dare sai bacci saboda haka manzon Allah ce fa alayka bi zati ko fa bi zati dini ka nemi abuciyar addini kaga shi addinin baya karewa matukar tana rike da addini to kuma kaga komai abin da kake son ta dan yana manzo Allah sai ce taribat yadaka hannunka za su haɗu da ƙasa bi ma'ana taribat yadaka ay lasu kad yadaka bitura hannunka za su haɗu da ƙasa to asalin wannan kalma ta taribat yadaka ana amfani da ita ne don nuna talauci an gane ko to amma yanzu dama a cikin larabci akwai kalmomin da larabawa ke furta su kawo su amma ba sa nufin ma'anar su zahiri wanda kalmomi suke nunawa suna nufin kishiyarta an gane ko taribat ya daka abin da yake nufi za ka rabauta amma asalin ta kamar da muka faɗa a larabci tana nuna zulunci ne da rashin wadata kamar dai sakilat ka ummuka da manzon Allah yake ya faɗa wa mu'az sakilat ka ummuka ai asalin sa ina ma mahaifiyarka ba ta haife ka ba yanzu manzon Allah zai faɗa sahabi haka ba zai faɗa haka ba to amma dai wannan wato kamar yana masa tsawa ne me yasa baka gane abin da na faɗa ba wato baya nufin ainihin ma'anarsa ta asali a larabci to irin wannan kalmomi suna nan da yawa ko a cikin qur'ani ko a cikin hadisi wanda ba a nufin ma'anarsa ta zahiri ta larabci an ba su wata sabuwar ma'ana daban an gane ko kamar la abalaka wanda da suna idan suka ce la abalaka wato kamar suna nufin ah, mutum ya rasa mahaifi kamar mummunan addu'a ce ta mutum ya rasa mahaifi ko Allah kace mai da ko na makaranta haka to amma sai ya zanto yau da gobe an juya ta ana ma'ana da ana ma'anar cewa la abalaka kamar kace ba mamaki ko kace babu shakka daidai ke da la shakka ko la budda ko la muhalata kamar da wake cewa sai in tutakalifal hayati wa man ya'ish 80 hawla la abalaka yas'ami yake cewa na gaji da rayuwa ai tabbas wanda yake shekaru 80 kun shakka babu sai ya kosa kun shakka babu sai ya kosa shine ma'ana la abalaka ma'ana kaga ba a nufin zahirin ma'anar ta larabci kenan an zai nan ko mala sai wannan hadisi muttafaqan alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito ma baki ta saba tare da sauran malamai guda biyar din da yan hada da bukhari da muslim za su zanto su ne a saba wato hadisi ne mashhuri da kuma abin nan sosai da sosai da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar cewa idan mutum zai aure lallai ya nemi ma'abuciyar addini ba yana nufin cewa ka je wato sharaɗin gine ta zanto ba ta da kyau sharaɗin gine ta zanto ba ta da asali ba ta da a'a abin da yake nufi addini za ka sa a gaba idan addini ya haɗu da kyau to shi kenan ya zama nunan alamu addini ya haɗu da kuɗi addini ya haɗu da matsayi da dukkan wani abu da mutane suke son sa a duniya kai dai addini shine a gaba in ya haɗu da sauran ya zama dace daga ubangiji ina fata an fahimta in ma babu sauran al'amuran kuma kai dai dama addinin shi ka sa a gaba to wannan shine babban abin da ake bukata wajen aure wa anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وعنه wannan a hadisi an karɓo shi dai wato ainihin daga Abu Huraira annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle mun zan Allah kura da mutum Allah tabbata gare shi kana idza rafa'a insanan ya kasance idan zai yi wa mutum barka ko zai taya mutum murna idza tazawwaj idan ya aure kala yakan ce barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wato wannan yana daga cikin ladabi da shari'ar musulunci ta tanada idan dan uwanka ya aure abokin abokinka ya aure kuna haɗuwa da shi abin da zaka masa kenan ko kuna dawowa daga ɗaurin aurensa abin da zaka ce masa kenan ko ana zuwa wajen walima bayan kun gaisa abin da zaka ce masa kenan barakallahu fik wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin abin da zaka faɗa masa kenan dukkan dangin alkhairi ka roka masa barakallahu laka Allah ya maka albarka wa baraka alaika Allah ya saukar maka da albarka wa jama'a bainakuma fi khairin kuma Allah ya hada tsakaninku da alkhairi to wannan shine ladabin da shari'a ta sanar da mana za mu faɗa wa ƴan uwanmu ko abokananmu ko makwabtanmu yayin da ya kasance Allah ya arzuta su da aure an gane ko wannan hadisi rawahu Ahmad wal arba'a wa sahahu Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah can ya sa layi daga kasa ko wajen idza fa'a yace ar-rifa'u bi kasrin ra lafazin ar-rifa' idan aka yi wa radin nan kasra yana nufin al-muwafaqa wa husnul ishra ar-rifa' wato shine muwafaqa dacewa da juna wa husnul ishra da kuma kyakkyawan yanayin zama mai daɗi tsakanin miji da matarsa min rafa asau da ya'ani idza da amil mutazawwij bil muwafaqa yana daga rafa asau wato idan mutum ya dinke tufafi bayan ya yake sai a ce rafa'a sauba يعني أبن da yake nufi idza da al mutazawwij bil muwafaqa idan annabi ta roka wa mutum alkhairi ko ya tashi roka masa dacewa da juna tsakaninsa da matarsa to abin da yake faɗa kenan wa kana min min adatihim an yaqulu da ko yana daga cikin al'adar larabawa a lokacin jahiliya sai ka sun ce bir rifa'i wal banina bir rifa'i wal banina ma'anarsa ad'u laka bir ina yi maka addu'ar arrifa dacewa da juna tsakaninka da matarka wal banina da yawan yaya to da haka suke faɗa wa juna a lokacin jahiliya sai manzon Allah ya so soke wannan kalmar sai yake da abin da zaka ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin to saboda mai saboda wancan bir rifa'i wal banin kila wani zai cewa to tunda dai ar rifa'u shine dacewa da juna kuma ka roka mutum dacewa da juna kuma ka roka masa yaya kuma eh, eh, eh, wato samun haihuwa yana ɗaya daga cikin manufofin yin aure to ai ka riga ka gama komai dan ne musulunci ya soke wancan sai mu ce abin da sa aka soke wancan saboda su suna roƙon ƴaƴa maza ne ba ba ruwan su da mata kaga albanin suka ce ba al'aular suka ce ballantana a ce ya shafi maza da mata albanin suka ce kaga khilaful banat kenan ba sa rika wa junansu ya'ya mata saboda sun sani sa haifi ya'ya mata wanda wannan kuma akida ce ta jahiliya sai ga Allah ya rusa ta ya kawo barakallahu laka wa baraka alai wa jama'a bainakum fi khairin ta kunshi kowane irin dangin alkhairi ina ga dan mu fahimta to wannan abin da zaka faɗa mutum kenan to abin da mutum zai faɗa fa shi ma abin da zai faɗa kuma shari'a ta sanada idan mutum ya aure shi ma farkon lokacin da ya shiga gida akwai abin da zai faɗa dama dai ana son farkon lokacin da ka shiga idan da hali ka sayo wani abu wanda ka yi raba a wannan daren wani abinci ko abin sha wani kayan kwalama eh ko wani lemo mai dan tsada tsada haka mai dan zaki da sanyi da menene haka sauran sai ka shigo da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kuma shi ma haka yi ka zo shi a leda babu wanda ya sani ka shiga sai ka zo ka kawo ka ajiye to bayan ka ajiye kuma ka shiga ka zauna to kuma shikenan sai ka ɗauki hannunka sai ka ɗora akan wato ainihin goshinta sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi ya ubangiji na roƙonka alkhairin ta da alkhairin abin da ka ɗabi'antar da ita a kai ina neman tsari daga sharrin ta da kuma sharrin abinda ka ɗabi'antar da ita kansa to bayan ka karanta wannan kuma sai ka tashi kai da ita kuma sallan nasu da raka'a biyu shi kenan daga nan kuma sai ka bata abin sha kuma sauran al'amura ba sai an faɗa maka ba wannan kai ka fi kowa sanin me ya kamata kai to wannan idan kana jin tsoron idan ka bata abin sha ba za ta sha ba kana jin tsoron ko wani abu ka je kai mata wata kuma idan kace zaka dora hannu akan goshin ka kai mata addu'a ai za ta tsoron ko wani kula mu je ka da an faɗa maka za ka mutu sirri to kaga baka nemo ma abucin addini ba kenan awai iya mutum ya samu kenan ko bai aikin kome ba yanzu zai wannan kaga to idan ka fahimci cewa akwai jahilin addini game da mace tun lokacin da kake neman aurenta sai ko da tattauna wasu matsaloli na addini kar a yi ta ƙarya sai kuma rika tattauna matsaloli na addini da wayo da dabara ba wai zaki zan koya miki kaza ba dole kace za koya miki zai ga kare ne amma ta hanyar tattaunawa ta hanyar ba da labari sai mutum ya san yadda zai shigar da wadansu abubuwa kuma ta hanyar nuna sha'awar ka cewa rayuwar ta addini za a yi ta hanyar nan inda tana son ka da gaske ita na za ta yi ta neman wadansu bayanai domin duk abin da mace ta ga kana so in dai tana son ka da gaske to wannan abu matakar ba sako bane shi za ta yi kokarin ta rinka yi din dan kai ka so tun lokacin da kake zuwa yakin neman zaɓe dama za ka gina da akan wannan da shi ke sai ka ga cewa ka ci nasara amma idan kake ne haka ana tayin karere ana tayin karere sai lokacin da aka zo da dar za ka tashi ka ɗora hannu akan gushin za ka yi mata addu'a ba za ta yadda ba ka ce mata za ka kawo wani abu daga waje ta sha matukar dai ba abu ne da yake rufe ita ce za ta buɗe ba kila da wuya ta sha. Wa alaikum Hmm. Hmm eh idan ba ta da sarki sai na filasta sarki kadai a shi nan ta riga ta wuce ta kam tun da dama shi bai wani ake wannan magana hmm? na ina da wasu ne kuma da wasu ne ma duk barazana ce lokacin da zai waye zai wani sama ba karamin abu ne a ce wai zai tuna wai sai ya kunso abin da zai kawo amarya ya kunsa a watan ai wannan rannan na wannan daren nata ne ita ma ta ran danka da sai kunso mata da an riga an yi mata sauran nan farko ita وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم wani hadisi an karɓo daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi qala sai allamana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi ya koyar da mu at-tashahhud fil haja ya koyar da mu abin da ake kira khutbatul haja wato khutba da ake yi domin waɗansu bukatu kamar idan mutum zai buɗe darasi ko zai hudubar juma'a ko zai yi wata magana kai ko da a gida ne za ku yi shawara tsakaninka da mutanen gida irin taro na family din nan gaba daya za ka yi magana sai ka buɗe da inna na amadu huwa kaza wa kaza kaza zuwa karshe ko ɗaurin aure aka zo kuma da ita ake ɗaura aure shine mutum zai kai inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshe wa yaqra'u salata ayatin zai karanta ayoyi guda uku wannan ayoyi guda uku a ina suke ya sa lamba a kasa fassara ha sufyan sufyan sauri ya fassara su shine fadin Allah ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ma'ana ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun min suratu ali imran cikin ayar nan suratu ali imran واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا معناه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا الاولى من سوره النساء ايه تفرقوا في سوره النساء sannan ta kan ce ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ma'ana ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wannan shine abin da yake cikewa shine khutbatul hajj za a karanta ta ne wajen tsaular aure dan da ita ba a komai daga siga sai ita shikenan an riga an gama tsaular aure to wane ne zai karanta wannan khutbatul hajj shine mai sujud islam ke cewa al-aqib mai kullu aure to mai kulla aure ko ɗaya daga cikin biyu ko dai alwalin amarya ko ango ko waliyarsa ango al'asulu shine ya zo da kansa idan bai san zuwa da kansa bai turo cikin shi kenan dama ita ko ba ta zo ba ita za ta zo da kanta ba alwalin ta ne zai abin nan to wanda ne zai fara yin magana shi zai buɗe da hukumar masul hada idan ya kasance cewa alwalin amarya ne zai fara magana zai fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har zuwa ƙarshe sai ce amma ba'du bayan haka ya jama'a da muka taru wannan waje don tsawon aure ni wane da nake wakiltar wance na aurar da ita ga wani bisa ga sadaki kaza shi nan zai karba da kansa ko ko alwalinsa shi kuma alwalin wancan ya ce na karba a madadinsa ko in shine angon ya ce na karba sai a ce jama'a kun shaida eh mun shaida shi ke nan an gama ɗaurin aure shi nan an gama ɗaurin aure an gane ko siga kawai da gome kutubatul haja kutubatul haja ita ce ake fara yi sannan siga to addu'a da ake yi ku karanto kaza ku karanto kaza ku karanto kaza duk ba a taba samu ko da hadisi da idi annabi yayi ba amma shin mutane idan sun yi suna da laifi ko auren bai yi ba idan sun yi ba su da laifi su roƙa kansu alkhairi ko sauran mutane to amma a irin wannan yadda ya fi dacewa da sunna sai a samu mutum ɗaya ya sauran sana cewa sai ya Allah ya sanya albarka cikin wannan aure ya Allah masu son sai aure ba su da hali Allah ka ba su waɗanda suke da suna neman kari ya Allah ka ba su kari wanda kuma riko ke musu wala ya Allah ka sauƙaƙa musu da mana mai albarka Allah ya ba mu kaka mai albarka don Allah ya ba mu Allah ya kan mahaifan mu Allah duk jama'a suna cewa amin amin amin shi kenan shi kenan sai a amma kul huwallahu ku ga walidan mu salati goma ga annabi lakar za ku da ilafi dan abarni ne ya latifu miya miya wane ne wane ne miya miya ko ne miya miya dan dan kafin kai biyar kuma na sake baka umarnin wuta wallahi duk wannan baya cikin koyarwar sunna duk wannan baya cikin koyarwar sunna abin da yake kan malamai masu wazi aiki ne da dawur wajen dawo da mutane kan sunnar annabi an riga an rikita al'ada da addini sun saji da juna ta yadda in kai inkarin al'ada yau sai a ɗauka ka kafirta saboda shekara ɗari ana abubuwa ba sai zai tambaya wane ne alwalan amarya ne ne wane wa kake wa wakilci ita ce wance wa ya alwalan angowa ne wa kake wakilci ita ce wance to abin da yake kanku shine za ku yi shaida amma kafin nan bari mu bude sai kai innal hamdulillah kai sai kai kai limami din tunda idan aka bar wancan yake kila ba zai iya jawo wannan abubuwan da larabcin nan haka ba idan aka bar wancan jawo ba zai ba kai sai ka jawo ta idan ka jawo ka kai karshe amma ba'adu jama'a ga sun za su daura aure shikenan sai wannan ya ba yi kalmar da take nuna bayarwa da bayanin sadaki wancan yayi kalmar da take nuna karba shi ma da bayanin sadaki cewa an biya duka ko ba a biya ba sai nan gaba ko kuma ga rabi kuma rabin kuma sai nan gaba za a cika dan jama'a su san me suka shaida sai a tashi a lokacin nan in mutane sun ji fa biha wa ni'mat in mutane ba su ji ba babu laifi a samu ne tashi daga murya ce jama'a an daura auren wanta da wani bisa ga sadaki kaza jama'a kun shaida eh mun shaida alwalin ango ya karba alwalin amarya ya bayar jama'a kun shaida eh mun shaida kun shaida eh mun shaida shikenan aure ya riga ba a kadan da ne mutane da kalmomi ba duk fuka hawa sukan yi bayanin cewa za a ce ne an kahatuka ko zawwatuka ko mallaktuka ko kaza duk kalmar da aka fahimci bayar da aure da hausa aka yi da yarbanci da fulatanci ko ba larabci ba ne in dai an fahimci bayarwa kuma a can an fahimci karba kuma jama'a suka suka zo sun san aure suka zo magana ta kare ba a bautar da mu da lafazan ba ma'anonin aka bautar da su. a cikin sallah da zikiri shine ake bukatar lafazza dole ka karanta mai fatiha kuma dole ka karanta ta da mai da larabci ba za ka zo ka ce Allahu akbar za ka yi sallah dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai kuma mallakin ranar sakamako gare ka muke bauta ga ai fa <laughs> amma da fatiha zai yi dole sai ka karanta Larabci dole sai ka karanta Larabci amma wajen daurin aure dukkan uku ba wai lafazan aka bautar da mu al-ma'ani mal alfaz illa wasilatun li ta'diyat al ma'ani duk wajen uku kullu kasuwanci daura aure dukkan wadansu uku ittifaqiya da wani agreement ba a bautar da mu da lafazza ba ma'anoni ake bukata kowanne irin lafazi muka faɗa inda ya bayar da ma'anar da aka taru dan ita tsakanin wanda za a kulla alakar magana ta riga ta ya aure ya kullu adadin jama'a nawa ake so lalle ne a sami alwali daga bangaren amarya kenan ko da kuma shaidu guda biyu adalai zuwa abin da ya sama na eh eh cewa mutum wato idan wakil ya zo zai bayani da wali eh. shi wannan bayanin wato yanayin ainihin shi wanda yanayin eh. kuma ita shi wannan ya yadda take saboda ke tabbata kada wannan da zai zo daga baya a kan ta bangaren da laifin yake eh. da shi za kuma aiki kuna da irin kaza da kaza da kaza ya hmm. to me yasa daga baya zai zo ya ce da gaba kuma ya cikin eh. waɗannan bayani da kuka hau suke cewa idan an zo ɗaura aure alwalan an goyi ta ce bayanin wanda yake wakilci wani shine kaza kuma yana da matsayi kaza ko ma'aikaci ne ko dan kasuwa ne ko dan boko ne kuma yaro ne matashi ko dattijo ne dan shekara 60 saba'in ko kaza ko kaza da sauransu shi ma wannan yazo bayanin yarinya ta cewa kaza ce doguwa ce fara ce kikkiawa har duk kawai sun ce ai wannan mai fararen ido ko mai kaza ko kaza wani saboda san mai aka shaida duk wannan bai tabbata a sunna cewa sai an yi wannan dogon bayanin ba shi wannan bayanin inda ya kamata a yi shi a wurin khitba khitba bayan mutum sun riga sun amince shi da mace to ai iyayensa ba za su zo su yi bayanin ba wani lokacin tun kafin ya fara mata magana iyayensa za su yi bayani to a nan wurin za su yi bayanin ɗansu ina fata an fahimta su ma kuma iyaye su yi bayanin irsu idan wakilan ango suka yi bayanin dansu. to dan dai mutum ne na gari an san shi yana kiyaye salloli guda biyar cikin jam'i ko ba a san shi da kaza ba ko ba a san shi da kaza ba kuma yana dabi'u na gari ko ba na kasance bane yana da lafiyayyen ga kuma kuma kaza ne kuma kaza ne kuma kaza ne kuma bayanai dai na waɗanda ba wai komai sai an shiga ciki ba yadda dai za a iya fahimtar mutum su ma sai su yi bayani kuma yarinyar mu ta gari sai an san ta bai kame kai mai dabi'u na gari kuma kowa gaskiya zai faɗa amma ba wajen ɗaurin aure ne aka ce dole sai an faɗa haka ba ko wajen khitba akai wannan ya wadatar ina fatan ka fahimta tunda za mu ga hadisai da dama a nan gurin waɗanda za su nuna ga shan ɗaura auren ko ba a yi wannan bayanin ba na'am eh. dan mai sauna sake idan aka guda ɗaya shikenan kutubatul haja ba sai an sake guda biyu ba guda ɗaya shine sunnar annabi ta nuna وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاهها فليفعل رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة wani hadisi an karɓo daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare yadda a gare shi Jabir dan Abdullahi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza khataba ahadukumul mar'ata idan ɗayanku ya so ya nemi auren mace fa in yanzu an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha idan ya sami ikon kallon wani abu minha daga jikinta ma yad'uhu ila nikahiha irin abin da zai ja hankalinsa kan ya aure ta falli to ya aikata an gane ko ma'ana idan mutum ya tashi neman mace aure kila labarin ta kawai ya ji bai taba ganin ta ba to an halatta masa ya je ya ganta dan ya kalli abin da zai kara jan hankalinsa a jikinta na cewa bare ya nemi aurenta ko ya ga abin da kila bai burge shi kuma daga baya ya fasa duk labarin da aka bashi da ce ni labarin da aka bani ba haka bane ba ya halatta ya kalle ta gane ko wani hadisi imamu ahmad ya rawaito da abu dawud wa rijaluhu thiqatun marwaytan sa thiqat ne wa sahawul hakim hakim ya inganta shi malai ce wa fihi indal hakim daga lamba biya kasa ko wa fihi indal hakim qala jabir a wurin hakim jabir yakan ce bai fa khatabtu jariyatan sai na nemi auren wata budurwa a madina ta kuntu a atakhabba laha na kasance ina buya domin ta hatta ra'aytu minha ma da'ani ila nikahiha dan in kalle in more bata sani ba har na kalli abin da zai ja hankali na zuwa ga aurenta فتزوجتها daga karshe kuma din na aure ta rawahu ahmad wa fihi annaha kana min bani salma ya tabbata cewa wannan mata da jabir ya rinka boyewa yana satar kallanta tana cikin kabilar banu salma kun fahimci nan da kyau hadisin nan yana da hadisin da ke masa shaida a wurin tirmidhi da hakim anil mugira daga mugira ibnu shu'ba shi ma yayi lamba daga kasa lafzuhu anil mugira wato lafazinsa kamar yadda yake daga mugira annahu khataba imra'atan shi gaira ya nemi auren wata mace ne fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce unzur ilaiha fa innahu ahara an yuqdama bainakuma ya zo ya ba da labarin yana neman wata mace da aure sai manzon Allah ce ka ganta sai ce ban taba ganin ta ba sai ya ake neman aure ba taba ganin ta ba je ka ganta fa innahu ahara an yuqdama bainakuma wannan shi yafi cancanta na a hada tsakanin zukatanku na idan ka ganta din an gane ku an yi wa dama kuma kenan rawahul khamsa illa abu daud ya ta hadisin anan gurin to da da da mugira bin shu'ba ya ji labarin haka sai ya tafi gidan ita matar ya tafi gidansu yana zuwa ya sallama mahaifanta guda biyu suna nan aka ce me kawo kai ce nazo in ga wanci su kuma lokacin nan wato mace bayan a gida ma ana ware mata ɗakin ta ban ba kowa ke shiga wajen ta tana cikin ɗakin ta cikin wata ƴar bukkar ta haka ta rufe da labule da menene an zagaya abin alfi dai ba wanda zai ganta sai sai eh, yace manzo Allah ya ce lalle yanzu in ganta sai iyayen suka shiru ba su ce komai ba ita kuma tana ji tsakanin tsakaninka da Allah manzon Allah ne ya turo ka in dai har manzon Allah ya turo ka ka shi shikenan sai in fito ka ganni idan ko ba manzon Allah bane ka san dai bai halatta ka kallace ba ya ce manzon Allah ya turo shikenan sai ta bude labule ta fito ya kalle ta ya kace farkata idan sa kuma ya tafi kuma da karshe kuma ya aure ta kuma shine shi kansa mugira ibnu shu'ba yake cewa ban taba samun mace da Allah ya hada tsakanin mu ba irin yace domin da na kalle ta na ga abin da ya hankali na kuma na aure ta yace ban taba samun macen da na samu muwafaqar zama da ita ba irin ta tare da cewa na auri mata 70 bugire wanda cikin waɗanda suka aure rewa cikin sahabbai da ya aure ba wata wata da ya ga babu sai kawai da ce ila ki biya ta tafi gidan da shi da Ali da shi da Hassan bin Ali sun yi irin wannan da yawa da shi da Hassan bin Ali kuma shi Hassan bin Ali kuma yadda yake idan idan tashi saki bayan saki haka sai ya cika dukkan ka'idojin saki daga cikin su har akwai kyauta har akwai kyauta mai kauri tunda Allah ya ce wa uhunna kyautar ta matu'i ga mutumin da zai saki lallai kuma idan mai hali ne da yawa ya bada kuɗi da yawa idan sakatsaki ne sakatsaki in mai kaɗan ne kuma ba da kaɗan to shi Hassan bin Ali idan ya tashi kuma yana bayarwa da yawa shine har da ya saki wata ma ya aika mata da wannan kyautar take cewa in wannan kyautar daga wajen wani gama garin mutum ne ta yi daidai ta kai kyauta ta kasaita ta Ta ce amma matsalar shi ne daga wajen masoyi ne wanda babu canjinsa ko da an rabu da shi shi ne ke cewa da ina dawo da wata bayan na ke ta to da na dawo da <laughs> wato akwai mutane masu ka'idoji ko da tamburu ba da <laughs> sharuɗa haka <laughs> ya auro daga cikin wata kabila ya saki kabilar hamdan ya auro ya saki har ali bin abi talib ya ji kunya idan ya same su ce ni zan ba ku shawara ku daina baiwa hasan aure ne shawara ta dan in ba haka ba kar zumunci tsakanin ni da ku ya tsinke dana yana yawan aure cikin kabilar ku kuma yana saki suka ce haba ali bin abi talib ba jikan manzon Allah bane ya aura su dubu zamu bashi shi ya aura su dubu ya saki inda dai zo sai mun bashi Ali bin Abi Talib farin ciki yace da za a bude kofar aljanna a ce a zo a shiga cikin waɗanda zan kawo da farko akwai kabilar Hamdan a ciki da Ali bin Abi to kaga mu gira bin Shu'ba kamar yadda wannan hadisi ya tabbata shi ma gashi ya je an ba shi izinin ya kalli wanda yake son ya aure ta amma shahid na Muhammad ibn Maslama yace wa inda ibn Majah wa ibn Hibban min hadisi Muhammad ibn Maslama ibn Hibban da ibn Majah sun ruwaito daga hadisin Muhammad ibn Maslama shi ma ya sa lamba wa rawahu Ahmad anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam Ahmad ya rawaito wajen sa yake shi Muhammad ibn Maslama yace naji manzon Allah yace idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbatan ra'atin idan Allah ya jefa neman auren wata mace cikin zuciyar wani mutum fala ba ta an yanzu ra ilaiha babu laifi ya je ganta wali muslimin ana bi hurairata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan manzan Allah ya faɗa wani mutum da ya auro wata mace ya ce a nazarta ilaiha ka taɓa ganin ta qala la ya ce a'a manzan Allah yace izhab fanzur ilaiha ka je ka kallace ta mana amma ka ce zaka bari mace ba tare ka taɓa ganin ta ba dukkan waɗannan hadisai da waɗansu wanda ba su ba suna nuna mana halaccin mutum ya kalli matar da zai aura tun kafin ya aure duk da cewa an-nazaru ilal al-ajnabiyyati muharramun shar'a kallon mace ajnabiyya muharram ne haramun ne tunda da haka aka ce kullul mu'min kullul kullul minne gubbu min abu absari kuma manzo Allah ke cewa kar ku zauna kan titi in kuma za ku zauna ku bayo titi haƙƙin sai daga cikin haƙƙin sa ko me ghaddul basar rantsa ido amma tare da haka wannan asali na haramci an ɗauke shi an mayar da shi halacci ga mutumin da ya so ya auri mu ya halatta je kalle ta to sai malamai suka yi sabani daidai ina zai kalla da ina da ina zai kalla akwai maganganu masu yawa amma dai sukan takaito a mayar da su zance guda uku da zancen yan tsaka tsakiya da zancen waɗanda suka zafafa da kuma zancen wanda suka yi sakaci da yawa waɗanda suka yi sakaci da yawa suka abin nan su ne zahiriya su a wurin zahiriya ya halatta ya kalli ko ina illa sau a tani to kaga wannan ai an shiga wani abu daban kenan a ce wai kawai al'auranta ne kawai ba zai kalla ba amma banda nan gurin ko ina ka ga wannan an yi sakaci da yawa ya wuce haddi ya wuce haddi aka yi kaito wannan zance kawai dan ai masa raddi an fahimta ko to akwai kuma waɗanda suke kuma na biyu su waɗanda suka ce bai halatta ya kalli ko ina ba sai kewayen fuska da tafin hannu waɗansu suna karawa cewa da kafa suka ce amfanin kallon fuska dan ya ga kyawu idan bai sha'awar kyawu din ne amfanin kallon tafin hannu suka ce dan ya gane na farko dai tana da yasu idan ta zo da safar hannu da safar kafa ya za a yi to ba zai yi ba ya ta zo da safar hannu ko da safar kafa dan mai sani ba ya tsunna wani shi ne dalili in ba dai ko guda uku ne ko hudu ne wata ta ce dai in dai gani ya aura haka ba dai na so fa sama da a ce ya aura na tsammanin da cikakkun ya tsaye da ba haka suke ba daga baya to shi yasa waɗansu suka takaita anan waɗansu cikin malamai suke ƙara shiri cewa a'a abin da yasa suka ce hannu tafin hannu ko yatsun kafa suka ce wato alamar yanayin jiki yana iya bayyana tun daga yatsun hannu to shi ne suka iyakance a nan gurin suka yi bayani to kun ji zance na biyu ko to zance na uku sune suka ce abinda mutum ya halatta ya kalla ma ya zaharu adatan ko ma ya zaharu galiban irin abinda a galibi yakan bayyana ga mace yayin da take gidansu tsakaninta da yayyanta da kannanta suka ce to a nan gurin gashin kai ya shiga ciki mace na iya bayyana gashin kanta tsakanin ta da yanta da kannanta haka wuya ya shiga ciki haka nan sun tsayar hannu banda dantse Nan sun tsayar hannu haka tsauri zuwa abin da ya kasa duk ya shiga ciki suka ce to wannan wurin da yake bayyana a adatan shine ya halatta suka ce babban dalilin da suka karfafa wannan zance da shi suna da ayyukan sahabbai farko dai ga jagadan abdullahi yakan boye dan ya kalli wannan matar wanda suka ce ku tunda zai koyi ya kalle ta lalle wani abu na iya bayyana wanda inda ta gaishe za ta yi za ta rufe to amma sai ya koyi ya kalli wannan abin sannan kuma ga Muhammad bin Maslama Sahal ibn Abi Hasma yake cewa na taba ganin shi akan tsoro ya koyi yana kallon wata akan tsoron gidansa ya hauka ganin da ba za ga ya dalle ko yake kallanta yace sai na je na ce masa haba kana cikin sahabban manzo Allah kuma kana irin wannan al'amari <laughs> haka ka bo ta da kallo ita ce Busaina binta Dahhak ya bi ta da kallo har ta bace yace haba kai ba hadin manzon Allah bane bai ce kai da ta ina da hadisi yace ya kawo masa hadisi ya karanta masa kaga wannan aikin sahabi ne Muhammad ibn Muslim sannan kuma ga Umar dan Khattab Umar dan Khattab ya ga Ummu Kulsum Ummu Kulsum ya ce daga cikin ayyan Ali bin Abi Talib yace Ali bin Abi Talib ni ko ina son ka bani izinin in bai ta da aure ta Ali bin Abi Talib yace haba yarinya sai ba ta da hankali me zaka yi da ita sai Umar ya zo ke faɗa abokan shawara su suka ce ka dai naci aka waye gari da Allah ni ko ina son aure Ummu Kulsum ka ji fa yadda sahabbai suke gidigal kai tsaye ba za a ci dogon mukaddima ina son aure Ummu Kulsum Ali bin Abi Talib yace yarinya ce fa yace amma in dai kana ce zan turo ta in kaga ta baka shawara shi kenan sai ka aure ta yace shi kenan ka turo ta sai a bin Abi tsada sai mata magana ya tsoro ta sai ki zabi al na neman ki lokacin shine Umar na amir al-mu'minin da ta zo ta zo da wata dogon riga tana jin ta har kasa sai Umar aka ce dan daga rigar mana aikin da ki tare da duka mafin har sai da korin ta ya bayyana ta ce wallahi ba dan kai amir al-mu'minin bane sai na mare ka to daga karshe kuma ya aure ta har ma ta aifa masa ƴaƴa guda biyu da Zaid da Ruqayya a tarihi wannan duk ya tabbatar da wannan to kaga waɗancan hadisai da muka karanta cikin nan da waɗanda muka kawo su da ka da kuma wannan ayyukan sahabbai Jabir ɗin Abdullah Al-Mughira ibn Shu'ba Muhammad ibn Maslama da Umar ibn Khattab duk na nuna cewa ashe ya halatta mutum ya kalli abin da yake iya bayyana galiban mafi rinjaye ko yake bayyana adatan musamman lokacin da ba ciki take cikin ayyuka ya halatta mutum ya kalli nan amma banda nan gurin ko ba da ba irin na yan zahiriya kuma ku lura wannan kallo daban kadaita kuma daban dan karo ne fassara kallo da kadaita an fahimta ko domin dukkan wanda ya koyi ya kalle ta ai bai kadaita da bai zai ba san ma ya kalle ta ba wannan shine abin da wancan sahabbai suka yi wanda ya zo gidansu kuma yace ta fito ya ganta ta fito ya ganta kaga shi ma bai ba bai kadaita ba amma duk wanda ya zo na yana zance a wani soro mai duhu ba wanda ya san me yake a ciki san ya kadaita manzo Allah kuma yace duk wanda ya kadaita daga shi sai ta shedan na iya zama na uku to wannan sai a kiyaye kwarai da gaske duk lokacin da wani zo ya tattauna da ita dan ya ganta to sai a hada ta da dan rakiya cikin kannanta ko cikin mata ne ko maza ne dan dai kar a sami alkalwa tunda manzon Allah ya hada mutun ya ya hana mutun yayi kalwa tsakanin shi da mace daga cikin ta ita wa alaikum assalam ga hadisi nan zai zo gaba wanda zai bayanin sa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له متفق عليه واللفظ للبخاري an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yakhthub ahadukum ala khitbati akhi kar dayan ku ya nemi aure bisa neman auren dan ma'ana idan ka ji labarin wani ya fara neman wance to bai halatta ba kai ma ka je ka shiga hatta ya turka al khatib qablahu har sai wanda yake neman ta in ya fasa ya bari to sai ka shiga aw ya azana lahu ko kuma ya baka izini sai ka jira sai in ka ga ya danye ko in bai danye ba ka je ka tambaye shi wannan naga kana neman auren wanta ya abin yace gaskiya kuma da ni ma nayi tunanin sai ta na maka izini je ka nema to yi maka izini da ma'ana ya sarar da hakkin wa kenan dama in ya fara neman ta haƙƙinsa ne wani bai halatta ya je ya shiga ba to amma idan ya izini ya sarayar da haƙƙinsa kenan akwai wanda zai izini na saboda shi ya fasa akwai kuma wanda zai izini kira dan irin cikakken irin fata din nan cewa ya zai iya takara da kowa ma shiga mana menene ai rabo Allah ba kowa sa ne to sai ka shiga ba dama shine mai haƙƙi sai ka shiga idan Allah ya taimake ka kaga ka janye hankalinta da surutu da iya baki shikenan ka daga ka huta sai <laughs> daga baya zai zo shi zai nadama to abinda ake bukata a nan gurin shine yaushe ne ake cewa wani bai halatta ba shi ne aka ce idan an bashi ansa a gida idan mutum ya fara neman aure a gida aka bashi ansa cewa eh ka ci gaba da nema to a wannan lokacin bai halatta ba wani ya shiga ko yarinya ta ce eh lalle ta amince da shi shi ma ya amince da ita kuma iyaye ba su ga wani mane abin da zai hana su ba shi ba to bai halatta kuma wani ya shiga ba ko da wani ya zo ne ma iyaye ba za su farsa ba za su ba shi dama ba ita ma yarinya ba za ta ba shi dama ba amma idan ba amince maka ba ka tura kana neman auren ta aka ce to ka nema amma dai ba mu riga mun baka tabbas ba ita ma yarinya kai mata magana sai dabara dan akwai mai wayo da zata ta abin nan ko da zata ce ta amince dari bisa ɗari ta amince kuma ai ba magana wani shigo amma idan kai magana to yaya kai ta ce ah to mutum zai ki mutum ne <laughs> kasan dan mata suna irin wannan dabara wai mutum zai ki mutum ne to lalle mutum yana ki mutum kan wani lokaci ga don aka faɗa wannan ai shi ma ya san matsayinsa ya gane mai kiwo min al-ira akwai kuma wanda zata ce eh to ka san abin ne yana bukatar shawara ni dai ban hana ka zuwa ba amma dai abin yana bukatar shawara kuma ni da kai mu ci gaba da addu'a Allah zaba wanda abin da ya fi alkhairi matukar ta baka haka ta baka tabbas ba ta baka tabbas ba to lokacin nan ba za a ce wani haramun ne wani ya zo ba amma in ta ce to shikenan ka fito na amince da kai dari bisa dari to bai halatta kuma wani shi da ba da haka kaga kenan taruwa da ake wajen mutum biyar suna neman aure lokaci guda to wannan ya kamata a shiga takatsantsa da akwai lokacin da iyaye sukan yi wannan saboda dalilai da dama waɗansu ɗin wani ya zo wani ya zo ana nan ana zaɓe a ga menene wani ne ya fi maiko maiko waɗansu kuma a'a a an riga an tabbatar ga wanda za a ba amma sauran kowa ya zo yana ba da kuɗin zance duk juma'a idan ya zo zance wani garin duk juma'a ake zuwa zance wani gari duk alhamis kowane gari da ka samu akwai al'adar su ko za ka wani ba duk samari sun san wannan to duk za a yi ta zuwa zance ana ba da kuɗin zance to ba a son a rasa kuɗin zancen nan har sai an je dab da abin sannan mutum ya ga an sha da shi to kaga wannan sai zanto akwai nau'i na zalunci akwai nau'i na yaudara wanda musulunci ba zai amince da shi ba dan haka dai idan an fara neman auren yarka ko da kake mawakilci sai ka tabbatar da magana tsayayya matukar yarinya kan su ya hadu da wani kai kuma kai bincike ka yadda da addinin sa da ɗabi'unsa tunda abinda manzon Allah yake nan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takum fitratun fil ardi wa fasadun kabir idan mutun yazo wanda kuka yadda da addinin sa da halayensa to ku aura masa domin idan kun ki fitina za ta kasance a ban kasa da barna mai yawan gaske saboda haka sai a kula da wannan a tantance da wannan sosai da sosai Allah shi mana gaban katar ni kan ga sai mu dakata anan dan hadisin da yake gaba yana da dan tsawo tsawo zai ja mu abin nan abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah shi ya bayan Allah ma'ana to kai ka fasa ne to dan ne zaka ba wani izini kamar ya zaka ba wani da can ka nemi izinin ne ga kanka ko ga wani ya fara nema ne suka tambaye shi eh maka to a lokacin da ka tambaye shi ka tambaye shi ne dan kai zaka shiga ka shiga da neman aurenta ko kuma ka tambaya dan wani a dan ni zan shiga shikenan ba za ka yi wa wani izini ba bismillah eh da shi zuwa mulki gida ɗin samun suna zuwa kullum kullum wannan tambaya ce mai kyau yawan zuwa zance din nan baya da fa'ida mai yawa so ake yi da an je su wani adadi alal kalli biyar ya isa sai a cigaba da maganar maganar daura wani don kuma dama ka san yarmi tita ce bace sawari ba dama ba za ka fara zuwa zance ba in kuma za ka je karka yawa ta duk wata ka je so daya a shekara sun sha biyu kenan dan dai ka manta da kai amma yawan zancen shi baya da fa'ida yawanci za ga duk yawanci abinda makaranta cikin hadisai na neman auren sahabbai magana ɗaya ce magana biyu ce so da yawancin lokaci kasan lokaci ne na ba ba rufa rufa da yawa to amma yanzu akwai rufa rufa da yawa cikin al'amura amma duk da haka canjawar zamanin halayyar mutane ba cikin nuna mu canja hukunce hukuncen addini ba hukunce hukuncen addini sawabit ne la tagayyar tabbatattun al'amura ne wanda ayoyi da hadisai ne suka gina su canjawar yanayin mutane ba zai zo canja su ba da haka ba a bukatan dadewa a zo a dade ana zuwa a zance in mutum dama ya nemi aure ai ba wai daga ya ce ina neman ta ba za ce faru zuwa zance kuna da dama ku ce to da Allah ka ba mu lokaci daga nan zuwa sati ɗaya mai shawara cikin wannan shawara din da za ku yi sati ɗaya kila za ku nemi labarin sa ne shi da bayanin sa ta waɗansu hanyoyi da ko da ya kamata ku sani to da aka gamsu da wannan hanyoyi da za ba shi izini ya zo nemi shi kuma soyayya wajen yarinya shi kuma dama ai kafin ya zo dama ya kamata ya gama binciken sa shi kuma to shi ya gama bincike sannan ya zo ko kuma kafin ku an samu sai sai ku yi bincike idan kun gama bincike yanzu me ya rage samun muwafaka shi da ita duk an riga an takaice hanyoyin amma ya ci gaba da zuwa ba a ba a sani ba har sai da wata biyar ko shida yana zuwa sannan sake bincika wannan mutumin daga ina yake zuwa menene sana'a sa meye na shi to sai aka ci gaba da bincike kuma sai aga bai dace a bashi ba shi kuma yanzu kuma sun riga sun shaku shi da yarinya to sai a yi kenan kaga sai matsala ta faru da haka tun kai kafin ka fara neman auren ka je zance ka nemi shawara da binciken da ya kamata kai ko kuma tun kafin ka bashi izini sai ku nemi shawara da binciken da ya kamata ku da Allah ka yi hakuri daga nan zuwa sati ɗaya ka zo sai ka ji bayani ko wakilin ka zo ya ji bayani ya eh, an ba shi izini zo ci gaba da neman auren ta ya nemi soyayya don su nemi ganin juna da tsara da su yanzu da nemi ganin juna suka tattauna da juna so ɗaya so biyu so uku in yayi yawa so biyar shi kenan magana ta kare sai a sa lokacin da za a yi aure wannan shine auren shi ya fi dacewa amma dadewa ana zancen nan baya haifar da maslahohi masu yawa Assalamu alaikum. Sai malam ina ingancin wannan hadisi na shaidu guda biyu cewa la nikaha illa bi waliyin wa shahidin dan naji wani malami ya taba cewa ba inganta ba. Ya inganta kuma za mu zo kan shi insha Allah nan da darasin gobe ko jibi. Hadisin da yake cewa babu aure sai da waliyi da shaidu guda biyu hadisi ne ingantacce idan mun zo inda zamu magana kan waliyi zamu kawo shi ko da mai littafin bai kawo shi ba. tare da bayanin wanda suka inganta shi cikin malamai na dama magana yana da alaka da wannan hadisi shine ne a kai tunda muna batun ya kan shari'a shin gangamin da ake na aure gari da gari har ya zama to in aboki ya gari ta aure ko aure zai ganshi bai zama wata matsala hmm. tsakanin shin ina matsayin sa taro wajen ɗaurin aure idan aka samu ga alwali da shaidu guda biyu sun yi sassa ɗaura kuma idan aka samu mutum sama da haka to balanta na sama da haka kamar bakwai takwas goma ya isa amma ganganci da muke wajen tsauran aure mu tashi tun daga nan gurin mu kashe kuɗi mu shiga motoci mu je abuja mu je kaduna mu tafi sokoto mu tafi mai dubu dawa aure akwai kallafa kai abinda shirya bata kallafa ba an gane ko domin waɗannan al'amura da zamu ga wahalhalu ne da muka ɗauka kuma za su wahalar da mu sannan babu wani ƙarin lada yanzu misali a ce cikin ku da zai aure a nan gurin ya ga zo ba cewa mutane komai ba shi ya san yau za a ɗaura aurensa nan an san annan za a ɗaura aurensa yau ana tashi daga karatun da mace Allah mutane ko ma auren minti biyar za a ɗaura aure yayi ko bai ba yanzu wannan taron da ya zama shaidu ba duk inda aka kintace lokacin wata sallah daga cikin salloli guda biyar a masallaci za a daura aure a kowace unguwa ne dai Allah kalli mafi karanci ka samu mutum goma to ba sai ya daura aure ba kenan ba tare da wahalar kashe kuɗin mota ba da wahalar ɗawainiya da wahalar kowa ya bar aikin sa wannan ya bar da farka kasuwarsa ya tafi ɗaurin aure daga Bauchi zuwa Maiduguri kilomita 400 da wani abu duk wannan akwai wahala da yawa gaskiya muna kallafa kan to amma abubuwa ne da ba za ka iya rushe su lokaci guda sai da wayewar kai yanzu ne idan ya gaita kai wannan auren baka ji sai ku bata ya daina maka magana kenan wani kuma idan ka ɗaura baka faɗa masa ba shi ma ya daina maka magana kenan to abin da za mu lura shi ne duk soyayya ta ƙarfi ita ce soyayya tsakanin annabi da sahabbansa girmamawa ta ƙarfi ita ce girmamawa da sahabbai cewa annabi sallallahu alaihi tare da haka Jabir dan Abdullahi ya aure cikin garin Madina bai faɗa bai fada manzon Allah ba kawai sai manzon Allah ganin shi da turare irin na angonci sun saba da wani turare da suke zama mai launi da duk wanda ka ganshi da shi to akwai bayani amarya ta kwana lafiya ke sai ya gaji da shi ya ce a ah, jabir ya nake ganin ka da abin da haka ya ce ta zama ya rasu da na ya aure sai kai aure budurwa ko budurwa yace ai na riga na aure budurwa ne yace a to dan me baka aure budurwa ba kai mata wasa kai maka wasa kai mata dariya kai maka dariya sai ce ai mahaifina ya rasu ya bar mu yan mata guda shida ko bakwai dukkanin su kowace ba ta cikakken hankali da kimki to sai na tsoron in na aure budurwa na kara kai na kasan kwaske sai na aure budurwa wanda hankalinta ya nuna sai manzo Allah ya ce lalle a sabta wa rashatta ka dace da daidai kuma ka su ka kiri ka yi tunani mai kyau a nan gudun sannan manzon Allah ya ji labari ga shi nan hadisi cikin bukari da sauran littafan sunna to kaga dan mutum ya daura wani bai faɗa maka ba ka ji labari daga baya kawai da ka hadari shi ka ce Allah sun sanya albarka ba wani abin rigima a ciki kai ma kuma in ka gayyaci wani bai samu zuwa ba wani ban samu zuwa ba amma Allah sun yi albarka shikenan abinda kake so wannan addu'ar ta fi zuwan nasa Allah sun sanya albarka me kake bukata kuma saboda albarka ka faɗi ta ji to annabi to saboda haka ya kamata mu sauƙaƙa wa kanmu a waɗansu lokuta don mu kanmu mu huta malam Allah ina son ko a ja hankalin mutane masu yawan zuwa masu zuwa hira amma kuma iyayen yarinya ba su ba eh to wannan kan ya kamata komai mai kokarin gina rayuwar mu a cikin tsarin addinin mu na musulunci ba ya halatta ka je kai shirin ce da yarinya ba tare da ka nemi izinin iyayen ta dan ita ba ta iya baka dama iyayenta ne za su baka dama ta kuma kamar da muka faɗa da ka zo ka ce kana neman auren yasu a ka izini kai magana kaga in an san ka kike kenan za a iya cewa to ai wannan ne ya riga an san shi ba komai ci gaba da yi mata magana har ku sun tare da ita in ba ga sanin ka ba a wace ruwa kake daga wani wuri kake to da Allah ka dan ba mu lokaci daga nan zuwa sati ɗaya kafin mu yi shawara abu ne ba na gaggawa daga nan da zuwa sati ɗaya ka zo ka ji bayani suna sati ɗaya da an gama bincike kamar yadda na faɗa wancan malamin na an gane ko me ta bai fahimci addini ba kenan irin wannan da zai ce in ka kawo goro ba zai baka yasa bai ma tantance zama alwali ba idan yana da ba ko kane sai ya kwace walitin an fahimta ku an wato za ku gane gata na shari'a musulunci mai yawan gaske a cikin ababai da dama idan aka samu irin wannan alwalin misali ta yi wa yarinya kimtsatsiya ce mai addini wanda ya zo neman auren ta tsotsi ne mai addini amma babanta ko wakilin sai zama wani rikitacci kai gashi kana son yarinya mai addini ita ma tana son ka ba abin da ya dace illa a haɗa kawai shi kuma ya zo zama wani rikitacce a rashin gaisuwar uwa da uba din nan sai ta harma da hankali waɗansu al'amura na al'ada kawai to a irin wannan kawai sai ka je ka garzaya kotu in ana musulunci ana shari'a alkali sai ya kira wa daura wurin a kotu da karfin ya ko yaki ba an samu kafa'a duniya tsakanin ka da ita ba yace kuma idan ya je yayi wata magana to shi da shi ne ba ruwanka da shi shi da alkali ne a kotu harshen shari'a ke magana dole ya shiru amma ba zai sai ta jan hankalinka dawo gobe dawo jibi sai ka je ka gaina wani a ne ka da wancan a ne da wata uwar daka a ne wata wace ce wace ce kai ta shan wahala shi bai san addini ba a zo kuma ka kawo goro ya ce yayi kaɗan ka kawo daimon minti ce ta yi kaɗan a yi ta rigima da sauransu duk wannan kaga bai cancanta ma ya zama alwali ba dan bai ma san meye walici ba duk wanda dai zai ce wai baka kawo goro ba zai daura bai bai san ma meye walici ba dan haka bai cancanta bai zama wali sai dai alal ladurati kawai ba yadda aka yi ina ba dan ka fahimta malam menene hukuncin kudin malami da mai unguwa da ake bayarwa a kudin ruwa duk ba su da asali da mai unguwa da malami da suka zo wajen ɗaurin aure me matsayin su shaidu Allah kuma ya ce wa qimu shahadata lillahi ku tsayar da shaida dan Allah to sai mai unguwa ko malami sai an ba shi kudin malamai babu shi wannan a cikin addini duk wanda aka ba kudin malamai ya karba to ya tabbatar ya ci haram nan da wani hujja zai ci da wani hujja zai ci ko aka bada kuɗin mai unguwa ya karba cewa mai unguwa ya tabbatar zai bayani gobe kiyama da wata hujja zai ci saboda haka duk sai a kiyaye wannan idan ihsani ne a kai masa gida kafin a zo ɗaura aure ko ba haka ba shi ne ihsani na fi sabilillah wanda za a kai masa a gida kafin ma ran ɗaura aure ta zo an baka ko bayan ɗaura aure da wata biyu an je an sami ka an baka to kaga wannan hali an mari an sai mutum ci amma zai ɗaura aure liman ya zara ido ba zai addu'a ba sai an bashi ko mai unguwa ya kasa ya tsare sai an bashi duk wannan ba su da asali cikin addini dukkan su al'adu ne ya kamata a yaƙe su ta hanyar karantarwa ta kai ta hanyar karantar da suna na'am mai dandaka kake magana yi wa dabba dandaka akwai azabtarwa shi ma bai halatta ba manzan Allah ya hana azabtar da har dabba ma ya hana azabtar da ita malam don Allah a karin bayani game da mazaje masu son addini wasu matan suna ɗauka cewa masu son addini sun ce takurawa kuma ba a more rayuwa tare gaske ne haka ne akwai waɗanda suke haka cikin masu son addini shi da a fahimta su sai ɗauka ita ce addinin ba a wasa da shi a gida ba a uh, wasanni da dariya ba a manzan Allah har tsere sun yi da Aisha duk dai son addinin ka kai manzan Allah ne to a wanda yake shi in dai yana son addini din to sai ya zafafa har cikin gida din kenan wannan bukatar ta saduwa a cikin yan mintunan ne kawai za a ga dan murmushin sa daga nan wurin kuma ya sake dinkewa <laughs> sai zikiri sai ya halala sai salatin annabi wallahi ba haka addini yake ba wannan daga cikin sahabbai Ali bin Abi Talib ne yake cewa ko Muawiya ko Ali bin Abi Talib na manta yake cewa kowane ɗaya daga cikin musahabbai idan ka gan shi a gidansa tsakanin shi da matansa ka ce yaro ne ɗan ƙarami mace take wasa da shi ta juya shi nan ta rausaya shi nan ta kai ta kasan dai mace tana ɗanta wasa haka yace amma yan an fita jihadi su ne mazajen <laughs> to kai abin da ake a jihadi zai ka tafi zaka a gida tsakani da Allah ka ka daure fuska shi za abin girgi da ga yawa ba haka ake lamari ba duk wani bata rai da can kunu da muzurai a filin yaki ake yansa amma a gida ana yin bashasha ne da sakin fuska da walwala da wasanni da dauke kewa da hira da menene ita mace tana da wata yunwa wadda ba mai kosar da ita a duk duniya ko uba ko uwa ko wa ko kani sai kai miji kar ka dauka ina nufin saduwa ba wai ita wannan kadai ba akwai kalmomi da dama da zaka faɗa wa mace ta ji ɗanɗanansu sama da ma kwanciya da take magana sai da yanayin mu'amala da zaka mu'amalance ta ka ji ka gamsar da ita da bukatunka yanzu misali matar ka za ta iya yin ado ta yi kunshi ta yi kitso don kai to za ta ji ta kai ci ta yi kunshin nan tun yana sabo har yi tsufa baka ce komai ba wani kuma haka yake ya sha kunu ya ɓata rai sai su kiri sai hailala ai kai zaka zuga ka sai ka amma wannan kushin gaskiya yayi kyau amma mu gani tsakanin wannan hannun da wannan hannun wanda yafi amma na wannan hannun ya furu ruwa ai duk daɗi take ji da kana faɗin wannan saboda haka wata mai zuwa ana kokarin a maka wani style din ko wani design din da to amma ka ta yi ta yi lalle har ya riga har ya dike baka ce komai ba kuma ta zo ta yi ado da safa ba abin da kake ita kuma tana son idan ta yi ado ko ta sa riga ko ta sa takalmi ko ta yi kaza dole tana son a yi bayanin wannan adad sai kai gaskiya wannan kayan sun yi kyau ai ba magana kan sauransu ai gaskiya ba zan so ki fita haka wani ya ganki ba in baka faɗi wannan kalmomin ba tana nan tana yin wasu dole tana buƙatar ta je ko wata mace wacce ce a makauta ta ce ta yi kyau in ba haka ba za ta yi adanta ta tafi asibiti dan a sake kallanta a sake kallanta ko ba a faɗa mata da baki kin yi kyau ba zura ido da aka yi a kalle ta na a kalle ta anan ma'anarta shine me kin yi kyau to shikenan an dan kosar da yunwata wanda kai ka ki kosar da ita a gida ya kamata duk mu karanci wannan kila dai wani zai dauka akwai bayar da kai yanzu a ina cewa mace ai ba dama aiki kyau ai wannan kitson yayi kyau wannan lullan yayi kyau kar Allah sa ka faɗa ka dai bayar da kai kuma na yau <laughs> to wallahi yawanci mata da dama dan wannan abin suke bukata a ta yi girki ka zuga girki gaskiya yayi kyau kuma ina aure kaza ina ma kuma lokaci kaza ai kaza amma ta zo ta yi girki duk ta wahala tana ta jiran ka zo sai ka zo ka dan giloma biyu sai ka ture saboda ka je ka ci tsire da biredi a wurin ka je wurin mai tayi ka ci wannan kwai da biredi kawai da kauri da komai da an hada maka da warin ka da zarra me me dadin a cikin ga abincin ka na gida to ya ka zo aka yi loma biyu sai ka ture shi gefe guda a wannan kwanan za ta kwana cikin bakin ciki saboda baka ci abincin ba har gare ka bayani gaskiya abincin kuna bai daɗi ba gaskiya yayi kaza amma ko ina ma za ki zo da kaza da kaza da kaza ina ganin da zai fi haka da zai fi haka ga dai ka kushe abincin amma da wayo kuma duk da haka ka ci dan ka samu lada dan idan ka ci da ne da ka shigar da farin cikin zuciyarta dai duk wanda ya rada dan su ne zai samu ya samu lada to duk wannan waɗannan ababai shine da dama mata suke bukata a yi musu a gida a ɗabi'ar ta lalle ne ta samu wanda zai ce mata kin yi kyau a ɗabi'ar ta lalle a samu wanda zai ce kitson nan yayi kyau lallan nan yayi kyau shigan nan ta yi kyau abincin nan yayi daɗi duk tana da bukatar haka a matsayin ta na ya mace idan ka ki faɗa mata dole ta nemo wanda zai faɗa mata kuma dole ka ganta a cikin gida ka kawo duk abin da ake bukata na tefanen gida kuma amma ka ga matarka tana ta ramewa baka san meye dalili ba kuma ka ganta bata cikin kwanciyar hankali baka san meye dalili ba ha kawai a gama ci mijin tana da halin ciyarwa da komai da komai amma tana cikin garin duk wanda kaga ba ta samun waɗannan daga wajen miji kuma ta ci gaba da yanki ba bata san ma me take ba ita ma awai igiya ce haka kawai take zo ne bata san ma meye rayuwar auren ba bata san ba me ake a faranta rai me ake a ji daɗi me ake ba za a ji ba wannan waɗansu zantuka ne na fi sabilillahi da dole ne mu faɗa ma juna ko mu yi kokarin yaki da zukatanmu saboda shi namiji wannan rujula din tana da tasiri a cikin komai naci cikin maganganun sai na jin fanni namiji ne wannan ba wai sai wanda ya girma ba tun daga lokacin da ya fara balaga zai rinka jin ni namiji ne ba dama ne ni to ballantana ko mutum ya manyanta dan shekaru 40 50 da wani abu kaga ai dole zai rinka jin ni ba dama ne to kai ba dama ne ai zaka dawo ne to waɗannan al'amuran sai mutum ya rage ya rage ya rage sai ka zama kamar sahabbai din Sahabai suna da wargi tsakaninsu da juna wani sahabi ke cewa kanu eh, menene ya tabadalun albitiq wato suna jifan juna da kankana ko da menene suna wargi suna wasanni amma kuma idan yaki ya zo su ne kamar yadda da zuna ce ma'awai ya ce idan ka ga kowanne a gidanmu a gaban matarsa kai ka ce yaro ne ɗan yaye ake wasa da shi to amma kuma idan an je wajen yaki kuma su ne mazajen to don haka suke haka kuma Aisha take cewa annabi na zauna a gida ya taya mu aikin gida wani lokacin ya taya mu wannan hidima yana hira kaman kowa ya gyara takalminsa ya dinke rigar sa yayi fati idan amma tace da an yi kiran sallah sai ya zanto ka annahu la ya'rifuna wala na'rifu kamar bai san mu ba mu san shi ba lokacin murgin ya wuce kuma za a je abota ubangiji to idan an dawo fa sai koma kuma to dan haka bai dace ba kullun ka zanto fuskar ka a daure tsakaninka da iyalinka dole ka tuna bukatunta a matsayinta na ya mace kuma yar adam kuma tana tsare a gida dan kai kadai to sai ka rinka yin abin da ya dace kai ma ka rinka yin shiga mai kyau ba sai zaka aiki ba a gida wani lokacin zaka yi ne a gida in kai ma'aikaci ne a sabar da lahadi din nan ka tashi tun daga karfe tara ka yi ado ka zauna ka bayar da wannan lokacin har azhar naka ne naku ne na 'ya'yanka ne kai da ita ta ganka cikin ado ta ganka cikin fara'a da menene sai an yi kiran sallah ka fito jama'a su ganka ya me amfanin karshen hutun karshen mako din amma wani yana nan shi ranar aiki bata gan shi ba kuma an tashi rukiya ne ya tafi jin rukiya to ita kuma fa yaushe za'a yi mata rukiya din nata wannan da ba ba daidai ba ne ba dole mutum ya ware lokaci da daddare idan ka gama zarfan ka karfe tara ta yi maka kana gida karfe tara kana gida to duk waɗannan shi ne da dama mata suke bukata kuma sai ka ga cewa ka huta da matsalolinsu amma ba haka ba sai ka ga ka rasa me kake mata ranta na ɓaci sai to in ma banda rashin gode Allah na sai kaza na yi kaza na yi tefa na yi tefa har yanzu akwai abubuwan da baka yi ba suna nan kuma yan kanana ne ba su kawo wahala amma kai ne baka fahimce su ba Allah gane da mu kuma ba mu zaman lafiya tsakanin mu da su kuma ba mu hakuri da juna tsakanin mu da su ina ga sai mu rakata haka saboda lokaci abin da zan ce shine a game da tsarin karatu gobe ma muna da bulugul maram asabar kenan jibil hadima ko bulugul maram wato litinin kuma kamar yadda aka san da tsara masallacin gallaga za mu je kafin madaki akwai darasi bayan sallar isha'i to dan saboda haka za mu tafi gaba ɗaya za mu haɗu ne daga masallacin gallaga mu tafi gaba ɗaya a can za a yi sallar magariba da isha'i insha Allah ta'ala dan a sami yin darasi a sami yin wa'azi a dawo talata da laraba kuma tafsir insha Allah muna sa ran kafin lokacin shi malam Ahmad ya zo insha Allah ranar talata za mu karanta suratul hujurat ranar laraba idan Allah kai mu za mu karanta waka waqa'atul waqi'a insha Allah ta'ala waɗannan surori guda biyu su za mu karanta a kowane zuwa za a yi wani bangare na bulugul maram wani bangare da tafsiri kuma kowane zuwa kafin a zo za a rinka sanar da mutane cewa zuwa na gaba insha Allah za a karanta sura kaza da kaza dan kila masu himma su haddace kafin a yi kafin a zo tunda akwai rarar lokaci na sati biyu zuwa uku kila wani mai himma zai iya haddace surar da ake bukata dangane da karatun a safe sai daga jibi hadi za mu fara tunda da gobe asabar akwai shirye-shiryen makaranta na abin nan na institute na abin nan wanda za a nama da za a yi a can bakar duku da safe don haka ba za mu samu damar karatun safe ba sai jibi